الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقات على الله صلاة ويسويتي بأمين تنوي تبت نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا تيو أبي كراتين دقلتا في فضل الإسلام يا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ina na tsafo gbawajin guba ko a ci ba ya tsago guba ya ci 1438 kalenda nigeria na ji daidai tso tsafo ya shi bi wikin tsafo shi din ne ko kuwa shidin guba tsafo shi guba yan tsagutun amici 2017 ne ka tun bai ni ci ko Nanga babu maja ja annallaha ihtajazat tauba ala sahibin bida babu ma ja babu ne ga yi na bi annallaha kida shi ka soko ihtajazat taubata su kwatu bala kan ala sahibin bida a ci da na gaji bidiya ne haza marwiyun min hadithi anafin wa min maratilin hassan وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه قال انظر إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمركون من الإسلام كما يبقى ثم لا يؤدون إليه وصيل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة باب ما جاء باب يجيتي النبي أن الله كده كيكا سقو احتجز التوبة سكوا يكوتو باتي في على صاحب البدعة ذلك يجب بديانا wato galibi yan zane jin bidiya nan daga nan wani ga bidiya dini ga da wani wani jiki a wani ji tuba ki uluwa haza marwiyun na nabi min hadisi ana daga hadisi ya naso wa min marasilil hasan kuma daga marasiliyar alhassan albasriyo wa zakara ibn wadah ibn wadah an ayyuba daga ba ayyuba sufta yani kala nga kana inda na rajulun yara ra'ayan a da zanwaci da babu nfe zabi ra'ayin noci ma'ana nfe zabi aqida bidiya noci ga wani rifa da wani fatara ka wuce bidiya wuce lugwa fataitu muhammad ibn sirin wuce lugwa muhammad ibn sirin fakultu wuce ga ash'arta anna fulanan taraka ra'ayahu wani ya gaza ka zama ra'ayin lugwa kalan ga unzur ila ma za ya ta tahawwal shi lamaruli kin washe bolo inna akhiral hadisi shaddu alayhim min awwalihi lalle hakika karshe hadisi wanda tsanani ya ga cabu wona ne diga yamruku ne min al-islami a ga zu musulunci fiye gwatiya musulunci sun la yahudu da ilaihi a ci a sheba da tsubiya fale gaci e ga ibn wadda hali na wani gobe bayan ayyubo etiyan ayyubo su ta yani gan ba abun da ra'ayi noci ga ra'ayi na tuya abin wale ra'ayi ga guba a ja ra'ayi mahmud a ra'ayi mai kinan mai mahmud nan amma dai ra'ayi na yi mazmumu na ra'ayi na yi mazmumu ga wani ra'ayi na yi ma'amudi na na yi kiyo ya za gangan ga wani yana ko wani ga ayu labiya ne kuma jiga hadisu labiya amma ya gananu gana aya ji da wani je tu ga wani zumanin hadisi da wani je jiki na na je tu ga wani zumanin umarle shari'a musulunci ba ya ga wani maje ga bidiya ga wani ne rayu mahmud ko ladi ganewa ra'ayin mazmum gaji zugu e gane daga gan mu ce gungobi aye mu ce gungobi hadisi ko ya zafe da yi uzun ya hankali ga wulu ga gungun ilimi ya aqida wani le na gaji kiyo ra'ayun mazmum gamala ra'iya abul qasim zinjani ga wada an ka ra'ayan la yula'imuhu athar agwalu da ajin ra'ayi na asar hadisi utu zumana a shan ra'ayi ji daga na yulayi mu asar nan ga mala yi wa aji bayani a wajen ra'ayi jiri yan ko mun gani ga a ki fe zabi kida yin kida ta bango ci fatar wuce luluwa mun ci belo ba muhammad ibn sun ga wale ga zaka zama ra'ayi luluwa ga i shi lelo ki zawon ci aje bano karshe hadisi da tsanani ya gan wani awali yana nabi ga yammu kun da minal islam sun ma la yahudu da ilayina yana ya gande lawu wani dan bidiya zo baji, ya e bana wa ushiri bu fi kulubi himul hijila ya gbamu buwaye wuce ne na zukun ufifin ya gbamu galaci lugwa dan bidiya yana wani mutum ne shi buwatu. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما لم تأويله إلا الله ko mun gane daidai ma ungoyin iwo dan bidiya ji a salihu yiriri dan bidiya ji di takiya wajen yana shi'a aki ngawalin rafi dajin takiya da mini addini hagu amma wani rafi da guya ta fi halin gidai ne kenan a sai bi element ya takiya ne jina ke mina munafiki je ji zala kullazi na amanu kalu amanna wai za ka lawi lashi ya fi nim kalu ina maku? bebe ma kan lokaci dan bidiya ka kuna ilimi sun na ga Allah tuna wadi a su dan bidiya su su e sunu suna wuce lagun akijan wato bajan amma wude ile ga wunga zagan zai sha jirgin da ga wura na danwo wuta jikiyo wuta susu ga lugba wa deceive ga susun na wa wato ba jani mu waje a ga tun bere da shi ya ji dawa lo suna na ga susun waje a bele bidiya na da kin a sha tun shugo shi lugba ko laji ganewa nga mallawa ga da ibadatu sugura ibn battah wọn alágẹ̀bí àwẹ̀ etí hàn zango tí na lóko ìbá ibùn mubarak na zauna njige ibùn mubarak na alam takun dalika jami ashiwuji wa gai jami ya wuce foga ngo tukutu ibùn mubarak wa duba jani waje akida jami ya gadu ga hatta ya zara min taubatika ma zara min bid'a kà. sai tuba wa ga akiliya ya zalo wa kin zalo wa ga bidiya jami'a wa ji wani lugwa a bayani jin ya zaji gan wa ya tuba ji waje akida wuce ga zalo ro mu biye kan mishi mi ali biyo mi ya je da be wo e bo no zo tuba ji ko la ji gani wa wa ga da ibadatu wa ga da litafi na ibn al-asiri al-kamil fi tarikh ibn al awariji e za ji uruju zamanin da ce a cawu bayani o zane ga kwana izeni wa fe da ya gaibu na awu bayani zani wunci ma wani wa ga ko ga tuba ji ko kunya ba ku ga tuba ji wunci kiyan kunya a shaje wuto wunci mu fe ji kokari mu su da zai ji wa recruit lokiyo akida sakbannin wajen a zai fe da yin bugi a sha to sahabi zai yi wani sangafi ke wani sangafi wani sangafi wani sangafi wani sangafi wanda bai laye ya lokaci zuwa zuwa zawaro fake ji kuru be ebo ne zai ni wuce na gangwa fuga da hannun na kijin wanda a idiya na sai da ya bono wa shiru na wuce lauga a idiya wuce dabo biya wuce lauga a kira wuce dabo biya dabo wala ji ganewa mini ko na rubi daiji e yi uzu na ya je talawuni nga ko ta te sunna jin wa fe wa fe operate wa ga sunna biya wo ji ana ko nga ko ta te la ka zajo wa fe di ke wa fe di biya wa ga ka biya wa ga wa jin pata na mun de to so ba za le je bu mun de ze sha to bu mi ne bu mun de gun gun fi ati la la o ti ju wa ti da wo al bi de jige je irin e bu ko don bi di se bu wa tu ba ji ani wa tu ba ji ani ma to be dan bidiya e ma fari illa allazina tawu ya tu ba ji wa aslahu a magyaraji wa bayyanu amma bayani ji filiyonin ula'ika a tubu alai zaman ci ya so ya cafa biyu again izagatu ba ji daga bidiyo umarto bayani ji nga tiya bi en bidiya ji ma fe jire ji bidiya wuce ko la ji ganewa nga malawa ga da shiru usuli ti ga da alusunnati wal jama'a ade mandoci e e na tuena ga wai laga tsanani da yake jami'a je ga kuntu minu mini jami'a je abun gulio ya baga un pe ne da ne jin ga lawo ga jabo ya ya ko la wa in na ga ya ya kiyo na tuba wa za da motar mini motar da jibu wuce hali ya laye daga yin na zuwa galu ki faya haka rajo alamu tuba wa hangi nga di kiyo nga dono eh da eh, iru da eh, iru ci da wasara taru mai gari ya kan na jiru dudu ya sufa ya jina dok a eh, abdul samad ya gana na jiru na jiru dudu ya sufa ya jina a ah, abdurrahman wakili ya misra na jiru ya tijaniya da zaro zina taqiyuddin lilali ọ̀rọ̀ tẹ̀kí ìdí ní ilá níjí mọ́jẹ́jẹ́ yà ẹ́ ẹ́ mọ̀rọ̀kwa hatu babu na sheik muhammadu nasiru dini lalibari nga zagu su fi yo kan zagu ni fi yo wi weji yarhamukallah nga ni fi yo mu yadi tabbatar wai gaskiya a kage ilime a sheik abdul gangani be Muhammad Lamini Shinkiti gangani be uddini Rashidi gangani be uddini Lilali ko ka gane Alalo tafsiri yana uddini Lilali jinan ko ji gane ko tafsiri na uddini Lilali jinan da Allah ci ji mashi ba ka ali salman mutu ji mukaddima nan wanda ba nu fela tare ji mai take ni lali ba nu fela ga nabi gani eh ah na sunan tafsiru ci ba ta ma amma a wuce ne ne ta insha Allah da mai be su aya tawhidi huwa wa wa sura da bani wuce ji tuci tafsiru tu ko yo ne ke yi ne ke yi sai ne ti kai ko eh mata ne ti kai good alo ti o to karshe amma to sun ade da fita ce yan bidiyo ne youtube ne lo sashi ba ne wasik in ga tuba daga daga ga khalqul qur'an mutawakkil wa tuba daga ga khalqul qur'an sasha wariji man akidan aga tuba daga akidan awarijan ciyo zu khawlan akida ji da biyo amma hukume wa bubnu munabbaya ti ga ga yunus kun akidan wa tuba ji e bago is possible ne za gun ya yi ɗan bidiya wancan abin tuba na ka mushrike ji tuba wanda zai na la'adu na ma la ilaha na kala wala tuwa nasa da cewa rabbul la da bil wa wala nuna wa ma yaf'al zalika yalqa sama idaf law azab yawm al mace wa kun fi mana illa man ba amma an gole galibi ɗan bidiya ji tuba ngala ce ga nan galibi ya ji kiyan ya ji tuba sai dai ngagi ma muhammadu gan gan ga ma'ana ga wani galla yi wafa kalli tauba a ji wuta wafi kanu ga tuba ji wani babu kawulin layi ta ala babu da ya gaita masu kun lafi ne gazan waga ya cini tafiyan fadlin islamu ne wace ya cini tafiyan kitabu tauhidi ne ke mini imamul bukhari di tabu ibu na wafe ne littafin guba na yau ko laji ganewa imamul bukhari zai ya taifiyan babu yaninin babu kawulin layi ta'ala babu ne ba su kula ne gan ya alal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima ya alal kitabi ya alal kitabi lima tuhajjuna kila ya gimi fi ibrahima yace ani ibrahima wo kuma unzilat at-taurat wal injila illa min ba'da sai zuma na ibrahim abu har ba su kuma harbe ba ne su kuma latin biyar gan wa maka na ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musulman wa maka na min al a na ibrahim wani da mini yahudi ba mafi nasara mafi fi mushrika wa kauli ba su kuma latin gan wa mayar gab an millati ibrahim zando na gafan kunci da wayan doci na le koya ya ne ibrahim na jin koya ya ne ibrahim ba na sandura fanke koya ya ne ibrahim lugwa illa man safiya na to zan ga mini jiwa wa gina wala kad istafayna fi duniya ya ne ibrahim ta jo wa inna fi lakirati la min salihin fa al kiyama fi da mini ya kirki jo wa fi da da wasu kun hadisul khawarij hadisa warij kan kata kada yari gogalari wa fi sahihi annahu da ne sallallahu alaihi wasallam kala gan inna ala abi fulan lalle zai mi kanzaji laisuni bi auliya aji waliya misha aji zai ji mai tuzmuna aji zai ji mai safotina inna ma wali inna ma auliya yi almuttaquna zai ji waliya wujin za su matuci zai ji wa tuzmuna zai ji zai ji da yan cecina wa fi aidan an ana da ba anasu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kidi annabi sallallahu alaihi wasallam zukira lahu anna ba'da sahabati qala atu yake da sashen sahabe jigan amma ana fala akulu lamun gan wude mu ya gina ka? wa kala akharu zawro gan amma ana fa aqum wala ana wa fi dikiyamu layli ma lilia wa kala akharu zawro gan amma ana fala tazawwaju nisa na ji zagijawa wa kala akharu lanu ci magan amma ana fa asumu wala uftir ya fi fiyazun ma gengita wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam galla kinni aqumu wa anamu amma ni ne yaji ni mai lili wa asumu wa mai fiyazun mai gengici wa ma'ana mai fiyazun mai fa wa tazawwajin nisaa mai jin zagi jawo wa a akulu lahama mai gina kan famar ragi ba an sunnati fa laysa minni wani ga fake sunna lugwa nan da wani da mini yamba fa ta'ammal baye jilura idza kana ba'du sahab ko idza kana ba'du sahabati abake sahabin da ci gafi lamma arada a tabattula ka kuna waga abi tabattuli ya ya jiyawa amma da su ji kanin lili ibadati a shiga adaji ibadaji shi ban noce wani kila fi hadal kalam ya gairi na gabi al-gadid na tsanani na wasu miya filuhu ruguban ani suna a ce tun ga wancin lona ga wani kiyo ma fane suna ba ba ma nuka da gairi ya za min al-bidai kiwa ga ya ce ne kiyon ci majin ja min ya bidiya jona ba ma nuka da gairi sabata kima kima yi tunani we ya e ce da yi to sahabi wata an lole Ba bi ne na ta ga tubo nan don tatacin gajin tuma o ma ji mo o ma ji mo babu kaulin layi ta'ala ya alil kitab lima tuhajjuna fi ibrahima wa ya al kitab kila ya gime ti an ibrahima bu halu banu be jigan wa ma kana al mushrikin na wa alayhi yana ayat ne ganin annabi ibrahim alayhi salam addini wuji yahudanta wani nasraniya maji addini ya mushriki ja addini kija ne ibrahim fejin addini ya musulunci hanifiya feji ta ce ci fali wahidin kun wahidan fi wahidin ani sabila alhaqi wal imani ibn qayyim ga fe bogi da mi lati sokogbuyo ebo sokogbuyo wala mai wato kuwa annabi muhammadu buji ma na ya koyi goro ma imani daga da wani waga shi wa shiga sai za kan gawa ajiyar kirkiyo ko bai hankali a wajen waga shi wa gan zandoci jiya sai zandoci maga na motivate wacce cayi jina wuce hankali wa na zai ma a wa ma ajiyewa amma a muhammadu kọ́ ọmọ gáyé gbọ́ ojú sókún tàtí àtìyàgó fèjì hàn wọ́n ti gáyé nàkó ẹ̀kọ́ ẹgbọ̀n ló gádùn gẹ́gẹ́ níbi ìmáàni ilẹ̀ mẹ́gá àlẹ́ ibrahim jùmọ́ kánà ibrahim ọmọ àlẹ́ àlẹ́ ibrahim wọ́n ti àlùmọ́ àlẹ́ ibrahim ń káàbọ̀ orí ẹ̀fọ́ ibrahim wọ́n ismail àlẹ́ ibrahim ṣe cuta inda za fa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imrana annabi ibrahim alayhi salam ne khalil ya ce ci ne wata kada allah ibrahim khalila annabi ibrahim alayhi salam ne jiki ba so wato annabi ibrahim alayhi salam annabi sallallahu alaihi wasallam ga wuli daliya laila wala amma jami so shi fa samaitu ismi abi ibrahim mutus ne da ko mina annabi ibrahim ne annabi ibrahim zaloro wu wata bale da ila annabi ibrahim ne musulmi wa ali ibrahim yahudi wa ali ibrahim nasara wa ali ibrahim ata to mushriki ga ali ibrahim ba ya gwanin watu ka ba ya sakwati ji sakwati ji raba gadda bai ci ga wucin ma sakwa da wucin waye wato ma ka ne ibrahim yahudiyan ai ibrahim yahudi ya yahudi na jigan wuri wani wala nasara ne amma ji nasara ibn misha ne shiga ali ibrahim nasara wani lakin kana ni ban musliman wa ma kana min al mushrikin mafike fe da mini ya mushriki wa wani mushriki gawo mini ha gudan wale ya koyi bore da nan wa qawlihi wa man yargab an millati ibrahim zandura fage akwai ani ibrahim lugwa zandura fage adini ani ibrahim lugwa yaji buta to ce magalen fu ba cima illa man safiya nafsa zana minuju wa wajin ta minu ta nan. Wani kadi safa ina fi dunya ya e ne ibrahim ta ijo wa inna fi lakirati labina salihina e fal ya mu afi da mini da kirki jo as ne babun annabawa ne ngoji yana ko wa afi da mini e kibo wa afi da mini annabawa jo be pichiji ko mun gane zuma annabi muhammad ngole annabi ibrahim alayhi salam kun ya fala ga zai dole ban da annabi ban da annabi muhammadu ya bana guri ga ya zagu ba ga khalilullah annabi muhammadu ya khalilu ya ce ce annabi ibrahim ya khalilu ya ce ce wata kaza Allah Ibrahim khalila inna Allah ta kaza ne khalilan kamar ta kaza Ibrahim khalila shikenan ibn qayyim sai ga jallawa lafanin ngoso ko ga ji zamani a wa ga kalita fete te fala ne Ibrahim kawai ẹwọ́n kí mo mo fẹ́ jẹ́ ẹ̀gẹ̀jẹ̀ láwọn làfà bẹ́ẹ̀ kí fọlá àrí ibrahim ṣe fẹ́ yi mọ́tà àrí ibrahim ṣe mọ́tà ètùtẹ̀ ìjà sọ̀kú aláàzámọ̀ nínú ìgbóró wọn àbẹ̀ díjẹ́ wọn àbẹ̀ káríta àti ẹtí ibrahim kọ́wọ̀n ẹwọ́n kí mo ibrahim jí mọ́tà ètùtẹ̀ ìjà kí mo wá dé mọ́tà yìí ná sọ̀kú tàwọn fẹ́ẹ́ dìbò ìtà irkanin lakum uswatun na fi ibrahim wal ladina da wa irkanu liqawmin inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah bada ta inna ibrahim kana umma ibrahim ga zai tabatil la jantum la akifun qalu wajadna ba'ana laha abilin qala tarbun aw yan fauna kuma au ya zurun fatan yau ne na je ce gugun ma na anai ibrahim je ce tauhidi ne ga dano ko mun gane ta ko ya zo san anai ibrahim ya wa fi dabu hadisi ya wariji wa katta ka dabu ungo gale ali ma na wariji a doku be sallaji a doku be azufi gaji a doku be nafila yaji be ba da yaji amma doku be to qur'anu be amma ibuna ala bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam na haji kiyo a zai yi ya a dukun salatu ila salatin wasu ya huma su ya da zuku ya muku ne mina jini kamar muku samu mina raliya wa fi sahihi anna sallallahu alaihi wasallam qala kida annabi inna allah inna ala bani fulan zai mi kazaji laysuli bi awliya inna ma awliyai almuttaqun waliye mi shiga zai da sunan sai kinan aje wali da kashi aje wali da waje wali da mun alai na ya allahi la khafun alaihim malawu ya yazunna alladhina amanu wa kanu yattaqun lalle wali yace ce a da su amma da razana wali yace ce maga da yayi ma ja amari da su ya sai ci na daga ga man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya dan ga sai mu'mini mu da su ce ci na ga sai waliya ce ci kila za shi waliyo imani da su ce ci a tún farilla a ráàmù ìlú wá a makaru ìlú wá kí o a kì í tó ìtìjí a kì da sauransu ẹni pa tákẹ́jì ní ìgbé ládàjẹ́ kí o ládàjẹ́ wọ̀lí o wújì wọ́n wọ̀lí tẹ́ka egun wẹ̀á nga wali ya yìí kawo ẹ fọwọ́ káwọn tó náà mọ́nà nga jẹ wọ̀lí ìdàkọ́ wọn yìí wọ̀lí hàtùbà ọ̀dà al'akarabi nan a na gaje ma wuji ya bani lu'ai ya bani kazan ya bani abdulmutalib ya bani na ya bani na a ni daga ya sofiya ya sofiya ne gugu ya nabi muhammadu nan wato wata daga yana wani ya fashi wata bin ya fashi mana ya ribi nan salini min ma ni ma titi digan ba ni ne yawo yawo mwe na gaba wa nan amma dole la gudu ki min layi shi a ne a fuke da bayan sai ci wa ya bugo muna bu sa biya man wala mi turibi na sabu da lo tu kirki an dan ya ku kyawa yau mai shi mar gumi na fi wa mi wa jo sai bati wa bani ko mun gane um wale ga hadith ne mu wallahi ya ce falalaye zai falalaye da sun ya tsaye ciwo da na hadith sun ba ni bi ne ga da na ga mutu ani bi mu da sun ya tsaye ciwo kawai ba shi wace gawai tawon ya zane gawun ya alibi turu sai na usaini na gawun alibi turu sai na san na gawun sharifi na gawun shiru wale pata kiyo wani kuraru sai lagwaso amituwa wani suna sai lagwaso an ji kiyo amituwa nga zami sadaka zami a nabi yanki sadaka ya maji ne ya ga ya nabi ya maji yin dole tuwa zaka ga ya gibe sadaka ala ta'lam anna ala muhammadin la naqulu sadaka don yi zami a nabi yake sadaka ya maji na ga ga ya ya ji yin dole tuwa sai kiyo sai sadaka ya ga nalo je ko ya na wuna wai yan ṣe tẹ̀ríkà ní ọgánẹ̀kì lóhun bi kashi káṣe fálítà tí fi ìrámọ́dọ́ ní bèrèkẹ̀tẹ̀ ní ọgánẹ̀kì lóhun ìkí ọ lóhun yẹ́gẹ́ àníbì nàìjíríà ọ̀sọ́ ìlà ìkí ẹ̀ṣí ní bèrèkẹ̀tẹ̀ dáńgá tọ́lú pẹ́ntì ìṣiná dáńgá ẹ̀gọ̀ lóhun yẹ́gẹ́ àníbì tá ní ọ̀sọ̀ àjíbe púrúfú bí sinadi zakazama bi ga sáà ń

àrò nípa àbẹ́jì kí ọ wọ́n ṣì kí ojú méjì sí bí a àmọ́nà káì wọ́n jẹ́ àlùdáwó kàtìlú wọ́n ṣe fa òhu àmúra fi tàrkì ibi mùtẹ́fì kánì jáàlì tí bàtún yóò ní wúzà ní jíb nìkayi wọ́n fi an an rasulallah sallallahu alaihi wasallam zukira lahu an ba da sahaba to ya ni bi ga sashen sahaba yi gan na wuri fala akulu lamun ya gina kan woro gam amma ana akfakum wala ana mu ya fi dikiya mu lailu ma liliya ndo ci magam mude fala ta zawaju nisa wa jiyawa ndo ci magam fa na su wala uftiru ya fi fi azuma fa anabi gan mude akum wa na wa sumu wa uftiru wa ta zawaju nisa wa akuru laba ba fu mana ba an sunnati fa laysa minni e bago wa ne ga kun mana rama zinata Allah la ta kharaja li ibadu tayyibatu min ina rizq e nimpa biya ziki biyan wangi ne so ko jiya alita ji na zalu lu jara mu ya fo wangi inna la jabli hibu jamal yina kan inna la yi la ta yi ba ko sabe jiga anya kali gizamani anabi a tude a aji zikiyo amunye na zugun awato awato nan gwa bai anabi anabi so ma dikiyo umaji hadisi ya ajibi shay da wani na waja eh ungu ka ungo di mu tla ka bla ka mu tla ka mu ungu na ji ga shi ngon ye gina ka gango be vegetarian wuyo nole na da musulunci ga vegetarian wuyo ah gina kan giye wangi ngo diga ne ko ehe dan diga shi ngo wuya su tsaba mu ya fefe a annabi ga lafa mun sa mal abad da diga ga su ya fiyo ne gole, ne wa dila da su ya to ba su ne da fala ga ne ya su ya annabi da da su mu mu firi yo mu mu e fi fo e ni mu e fa fo ni e bugo bi o shi gan ni mu fo doro mu ya fi azu yo ni ko zame da shi azu ta guta be ni wa fe gbedo shi ne bidiya annabi fi na ga azu azu bá ọdún làgbákó wọ́n á fi ètò ọdún làgbákó wọ́n á fi bá ọdún làkànmọ̀ wọ́n á fi ètò ọdún làkànmọ̀ wọ́n á fi dánsájí ní ngọ̀ ibú sùnjì ní fífi ọdún wọn látọ̀ tó bá ènìyàn ta sírí mọ̀ ọdún òjì mẹ́ta dáná. ẹ gbọ́dọ̀ wọ́n á dẹ̀rẹ̀ tó ń dẹ̀ á jìyà wá ìyìn jìyà wọ́n mọ̀ náà tó á lẹ́ bá sọ pé yìí bẹ́ẹ̀ méjì adéyìn ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط النبي نوح النبي لوط اديمي to ani muhammadu to mu demi ma ya annabi kulli azwa jika alimi gaimi waji wa bana ta be ginga yoji wani sa ilmu min na yudni na ala ina min jalabi bi inna annabi ibrahim alayhi salam wa mar'atu qa'ima in uji baro ati bushara di sa ko nura ya sa ka yakub ba shi kenan ba annabi zakariya wato da yi mu kawo dai na dai ni wato da yi do ebo shi ga wa ji awa annabi ga ni mara ji ba sunnati fa laifa minni ya waji sunna mi mu yo zane ga fa kyautar mi lugwa da wanda minin ba musu ji da be su shi mu wato ba ka a musu ji da be sallallahu alaihi wasallam naha anil a annabi sallallahu a wasallam kan su baka ko ji gane ku ko yanzu yushi shi dole sufa yin bai ne biya ji gulugu sufanci wani a rabe shi yin bai cikin imam muhammad gida kirki kuyi gwanin waya wa jina gano talbisu ibn jauzi muna ga yin wuce bi talbisu ibn jauzi nga kuyi gwanin waya wa jina ga guru nga wa dudal wa nuda ejin da gija wa zai je wa mai wa mai magina fai ni mukatirin dukum al-umam yawm al-qiyama me aji fari bi ku bi yi efoyin al-qiyami anabi sallallahu alaihi wasallam no ko ene ba wa ni bi da no re o jin awo waga e waga jaji le ngeja ba duwa we ko jin awa ni Eh, egi da wani ya tangwa fi man ja fa alki ya bine kaga wode yi miya wa de gina to a tumbe tangwa wani no e gogo ba wa ni diga don gi fi dikiya mu leli fa lele jije kando ci fiazu fondo ci fa fondo ci jiyawo da sauransu wake yabo zamu ce le ga musulunci ka musulunci wai wujin wangi na so ga ga walaji ada aje to abi fi gobanin no cine la zanin a ga tuna so kowa ganin ga tuno ga ga wala jinu ngo ne ne ji ya ne ji ba ga ali sallallahu alaihi wasallam ma ku yira nabi sallallahu alaihi wasallam bai na amri ni mm. la tara ya tara umma alai ta ya ni takani ya ku baba illa fa kin ga je to ga na ne bi Allah ma lam yakun ismu ka guji lefiyanin gafa ta'ammal baya ga nan idza kana ba da sahabati lamma rada tabattula li ibadati ka kun zan mutu ya da bai da jin wala ji ba du buginan kila lau kila fi hada al ga gari na bitubo al galiz na da tsanani na wa sumya fi luhu rububan an sunna ya tunna na mulo na sunna zan fanke sunna luwa ma zunuka bi gairi hada min al bidai kiwa ga yace bidai ne kenan zan mutu yau da alwa ko shi ba ma ko ne tsaki wani ke an wani ke to je mu to ndo ji nda so un kata kata so ko ji mu ce ngo le na ji ba wa ne biya an ji shi ngo we fi azu ye fo 70 ko sa guni ko ye ta bata wa azu we fi o da tu mu fi azu ya sai fo yi ngo le na ji ba wa anabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zalwaci magashi a ga eh zawo ti dai zawo ti zawo ti gashi shi wele le gan gwanin tawyo ngan wun jiyawa wa jiyawa ni ngo do to ibn taymiya jiyawa yes ibn taymiya jiyawa no wun jiyawa abul qasim jarullah zamashari wun jiyawa wun jiyawa salih ibn abdullah tustari wun jiyawa da man doji wuce malawu ga yawo wujaya ibn alibi ga ni kawo sunnati imam an-nawawi lo al-majmu wa le bayani yawo e mo dan zai jifi a wani bi falal wishi ko to ibn taymiya gagan lamar wuce fili ta bujo dan ba a ake da za yo ndo shiga mutu abun rajawa ga abun rajawa ga abun rajiya to unde yi ko na ko ebo eh, ne ji ya alba za mu ciwo deceive ga ah, gaskiya we ibe taimiya o ya jin awa a jiyawa a'a ga sayi ibe taimiya ga wa jiyawa ma awa ka bi o mo ga jin ya o din ja ha kuma ji ibe di ga ni ibi saya wọ́n ti gáà ní ọkọ́ ẹgbẹ́ ní ìzánú ṣe rí ní géèjì kí o ní ìdí sí ìwú adébítà àti dẹ́gbẹ́ ìgá alùlẹ̀ máa olùzab alàdí na asàrò ilma alàzawaj yan abdulfatah abubuda mọ́nà jíjìn àwọn àánú wuzi kiyo gunga fi ba hawo kawo sun ma ga caba ga mu kare ta fi na kai bu ya dudu sai ga wa jiya wa ya re yi ga man na ya to ga ga yau ayin kore jiya waje a tuzu mai ya waje Allah fa la waje be amma waje an kala an la je jawo jaji kiyo jaji na ya ka tu ja ba bi ka sha an la ta wa